Masu sauraro, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga dan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke zuwa muku duk mako a wannan tashar a kuma lokaci irin wannan. A cikin wannan shirin za ku ji amsar tambayar da ke neman bayani akan yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke tantance alƙaluman yawan al'umma a duniya da kuma ci gaban hiranmu da Abdulkarim Ibrahim Shikal akan rikicin Siriya da aka fara tun a shekarar 2011. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. Madalla za mu kawo muku hirar mu da abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shekal akan yakin da ake a Siriya da kuma dalilan da suka sa ake ci gaba da yakin da sauransu. A cikin shirin mu da ya gabata, Abdulkarim ya koro bayani ne akan mahimmancin Siriya ga Rasha. Daga nan zai rasa Bashir Asad yana da rabon shan ruwa ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har zuwa yau, amma da taimakon al'umma waɗanda suke tare da shi sojojinsa da kuma gwamnatin ƙasar rasha mm. ba domin rawar da rasha ta taka ba tun daga zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma cikin gida da kuma aikiwa da sojoji su taimakawa bashar asad mm. to da ina jin cewa lalle ba zai kai labari ba dama ita rasha tana da mm. barukokin soja guda biyu manya a cikin ƙasar siriya waɗanda an kafa su ne saboda abin da kira turanci strategy wato mm. dubaru na kare kai ba wai don kare siriyan ba mm. akwai ɗaya a tartus akwai ɗaya a latakia waɗannan barikokin soji akwai na sama akwai na ruwa akwai na mm. ƙasa ma waɗannan barikokin soji ne na rasha waɗanda suka suke da izinin zama a cikin ƙasar shekaru 49 tsawon shekaru 49 kafin a sake sabunta rijiniya ma'ana za su yi aiki ne domin kula da ɓangaren kogin da ake kira suna baharum wato mediterranean mm. da kuma kai dauki ga sojojin kasar manufofin rasha a yankin black sea wato bahar al-aswad saboda haka daga wannan bangaren na Latikiya da kuma tartus suke gudanar da ayyukansu amma da yardar gwamnatin bashar asad mm. ma'ana yau idan suka yi sakaci bashar asad ya faɗi a wannan rigimar da ake yi mm. dole ya kasance shafi makomarsu saboda waɗanda za su karɓi ragamar mulki a Siriya suna isu ce ba sa buƙatar rasha a wannan kasa saboda haka rasha bata da zaɓi face ta marawa bashar asad kuma akwai yiwuwar cewa a cikin rijiyar zaman su a wannan ƙasa har da taimaka masa da bashi kariya hmm. to wannan yasa su a sojojin rasha da umarnin gwamnatin kremlin suka shiga suka rika baiwa siriya taimako kar kamata da abin da ya faru a aleppo ɗaya daga hmm. cikin biranen da aka fi zubar da shi da kuma kashe dubban mutane ko kuma ɗaruruwa. Hmm. Rasha ta yi amfani da jiragenta na sama ta yi ɓarin wuta ta sha taimakawa a zagayen birnin damascus ma da dara'a da sauran wuraren da dai suka kusa fadawa a hannun waɗanda ke gwagwarmaya kifar da gwamnatin bashar asad ba domin rashin ta shiga cikin wannan yakin gadan-gadan ba da amfani da koɗani irin makamai da shiragin yaƙi da lalle sojojin bashar asad ba za su iya kare gwamnatinsa ba. to baya ga dabaru irin ta da irin na kare kai da za a iya cewa ya suka sa rasha ta shiga wannan bayani ko akwai ƙarin bayani a game da tasirin siriya a wajen rasha yana da akwai tasiri a a tasawirar duniya inda mm. siriya take inda allah ya dora siriya mm. ka san yankin muna magana ne a game da yankin gabas ta tsakiya wato yankin dukkanin kasashen duniya manya suke ribibi suna son kowane a ga alamunsa a wurin mm. tun lokacin yakin kuwait da iraki karka manta akwai dimbin sojoji da amurka take ci da tura a wannan yanki. ita kuma rasha yau idan akwai abokin hamayya ko kuma abokin hamayyan a bajin siyasar duniya tsakanin Amurka mm. da wata kasar ba wata kasa za a iya cewa ta kai ga Rasha. Mm. To Rasha idan ba ta samu irin wannan damar ba ita ma ta tura sojoji a wannan yankin na gabas tsakiya. kamar za a yi mata saki da bata da ruwa mm. saboda manufofinta a wannan yanki ka ɗauko tun daga baharum wato mediterranean bangaren yamma kenan sannan kuma ka yi can sama bangaren black sea wato bahar al-aswad a iyakar kenan a Russia da Ukraine da wannan mashigin zuwa mm. can sama da Turkiya da Cyprus mahaɗar da ta haɗa gabashi da kuma yammacin Turai tana da muhimmanci a gare ta dole ya kasance tana da wani sansanonin za su taimaka mata mm. idan ta samu Siriya ta samu wannan damar ta shirke sojojinta kuma tana da gwamnatin da take karɓar bukatunta ma'ana tamkar tana a wurin ne idan ka yiwo ƙasa kaɗan kana da nahiyar Afirka saboda ga ƙasashe irin su Libya da Masar da mashigin ruwa na Suez ka karkata ka shiga har zuwa bangaren kasashen laraba irin su saudiya ka sake zagayawa ka shiga wancan mashigin ruwa na hormuz wanda ya raba saudiya da Iran da sauran kasashe irin su Oman da Qatar da Bahrain yeah. kaga wannan mashigin da shi ma to idan ya hmm. kasance duk wannan yankin aka waye gari Turki Siriya ba ta Rasha ba ta da wani sansanin soja a wannan bangaren ko kuma jiragen da za su iya kai daukin gaggawa cikin hmm. awa ɗaya idan bukata ta taso kenan a nan rasha ba za ta yin wani tasiri a wannan yankin ba mm. saboda haka kasantuwarta a cikin kasar siriya da sansanin sojan ruwa da kuma sojan sama yana mm. da matukar muhimmanci faduwar bashar asad a wannan yakin tamkar rashin ce ta yi asara saboda haka kowa yana fatan ya kasance yana da madafa a wannan yankin to mun gode kwarai da gaske abdulkarim to madalla michael kudisin Ta an karu da amsar tambayar da aka samu. Sai wannan tambayar da muka samu daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri a jihar Kebbin Najeriya. Ya ce mun ji majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan al'ummar duniya ya kai biliyan takwas. Shin ko ya ake yi a gane hakan ganin cewa ƙasashe da dama sun daɗe ba su kiɗaya al'ummarsu ba. To akan wannan tambayar wakilin mana Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya gana da Nasiru Isa Kwarra. shugaban hukumar kidayar jama'a Najeriya. To wannan tambaya na da mahimmanci, kuma ana so in tabbatar da cewa rikoton nan gaskiya ne shi a jimilan jama'a na duniya gaba kida ya kai biliyan takwas kuma najeriya na ciki wanda suka kasance cikin wannan biliyan takwas din ana gano adadin jama'a na duniya ga baki daya ta um, hada duk um, bayanai daga kowane ƙasa uh, na ainihin uh, uh, yawansu so namu yawanmu na najeriya an hada na sauran ƙasashen duniya shine aka samu wannan biliyan takwas to a ah, muje ya dai nemi karin bayani inda yake cewa shin ah, baya ga koya ake gana haka ganin cewa kasashe da dama sun daɗe ba su yi ƙidayan al'ummarsu ba ya ake to a ce an samu bayanai na daidai kamar biliyan takwas din nan ganin cewa yanzu kamar najeriya yanzu kuke niyan yi wata ƙasar wata yi ba wata ta yi ya ake a samu ya ake a daidai tunda wasu ba su yi ba to haka ne um, ita majalisar ɗinkin duniya tana da ƙa'ida na yadda za a dinga faɗin yawan jama'a na farko ana yi ta hanyar shi gida da muke yi inda aka yi a lokacin to an san daidai jibilan al'ummar ƙasa in dai ko kamar da muke shirshirin yi tun da ya kai shekara wajen goma sha shida da muka yi namu Eh, muna ba zama haka muke ba muna abin da ake kira projection ko estimation yasi hmm. kowane shekara to a yanzu inda muke eh, mun ba da rahoton cewa eh, mu adadin mu miliyan 200 ne da sha shida inda muke yanzu nan su ma suna yin nasu don tun da muka yi eh, gida shekara 2006 eh, mun bayyana ma duniya ainihin adadin to su ma suna da yadda suke eh, kiyasi ko? to kiyasin su da namu kusan ɗaya ne so shi yasa aka sanya cewa mun population adadin yawanmu na najeriya mun kai um, muna cikin um, biliyan eh, takwas na duniya eh, kuma a cikin bayanan nasu najeriya na cikin eh, ƙasan za ta kamar ba da gudumawa <laughs> gudun karuwan yawan jama'a duniya don me don mm, birth rate yawan haifuwa eh. ah, namu yana da yawa so sun ga a cikin kasashe wanda za su sa ah, ainihin ah, yawan jama'an duniya gaba ɗaya ana ganin najeriya ma za ta kai na uku a cikin duniya an ka kai shekara dubu to a ƙarshe zan iya cewa wannan ƙidaya da kuke sanyi hasashen da kuka yi na miliyan 216 ana gama ƙidayen nan zai fi haka kenan kuma yawan duniya tabbas zai karu kamar yadda na ko'ina ya karu kamar najeriya ke to gaskiya wannan babu tabbas ba mu iya ce zai fi ko zai kasa ba sai dai muka yi duk abin da muka samu shine za mu bayyana mu juna ah, amma na ganin akwai tabbacin cewa za mu ci gaba da ah, ba da ah, bayanai game da yadda muke a najeriya da kuma yadda duniya za ta kasance ita ba ranka daɗe mana godiya da damar da ka ba wa sashen hausa na radio france international da kuma fatan masu wannan tambaya da ma masu sauraron mu sun gamsu to ne ma ina godiya sosai da aka bani dama in wannan bayani ba mu tabbata ba ce ba duniya ba mu tabbata ba ce ba kiyaye mu kiyaye, ba mu tabbata ba ce ba mu kiyaye mu kiyaye ba mu tabbata ba ce ba mu kiyaye, ba mu ba ce ba mu tabbata ba ce ba mu kiyaye mu kiyaye ba mu tabbata ba ce ba mu je mu kula ba mu tabbata ba ce ba ita ne duniyar ga ba gidan zama ba ce ka samu makami ka sauna kalami kai aikin ka da ilimi shine linzami kai kuma ka zame ka canza gida babu tun saranda to kai da autan mawaka maradi Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshi mana imel a harfai hausa tambayoyi a gmail.com. sai mun ji ka to sai wannan tambayar da ke cewa shin mai ke sa cikin mutum ya ɗori ruwa har sai ta kai ga gudawa a yayin da wani abin ban tsoro ko firgici ya same shi ko hakan na da nasaba da wata cuta a tare da shi tambaya ce daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi najeriya wakilinmu na bauchi a najeriya ya gana da likita dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita a jami'ar tafawa balewa da ke bauchi a najeriya abin da yake faruwa shine wannan a turance ana kiran shi normal physiological response wato ba cuta ba ne yanayi ne da ɗan adam yake mai da martani ga wani hali da ya samu kansa a ciki kamar misali a tsolewa mutum idanu idanun ya yi hawaye ba wai yana nufin idanun ya samu cuta ba ne to ko da shike akwai wani yanayin da za ka samu mutum yana yawan samun gudawa saboda wani kwandishan da ya shiga ciki kamar na ciwon damuwa ko ciwon tunani mutum ya samu abin da ake kira a turance anxiety disorder wato wani yanayi na tunani da yake tayarwa mutum da hankali wanda yake ganin kamar ko zai mutu ko kuma wani abu na masifa zai same shi ko da wannan tunanin ba gaskiya yake gaya masa ba to a wannan yanayin idan wannan tunanin yana kai ga mutum ya samu wannan gudawa din ana iya cewa yana da ciwo to amma in na fahimci wanda ya yi wannan tambayan shi yana tambaya ne na idan aka gaya maka wani labari marar daɗi a take a gurin ka ji cikin ka ya dura da ruwa kuma kamar zaka je ka yi gudawa wani lokacin ma in ba isa ba sai ayi gudawan a jiki to wannan ba saboda cuta bane wannan yanayi ne na dan adam wanda yake faruwa saboda dangantaka ko kuma hanyar saƙo da ke tsakanin ƙwaƙwalwa da kuma hanjin ɗan adam wannan shine a turanci ake kiran shi gut brain axis wato abin da ke faruwa shine ita ƙwaƙwalwa tana da dangantaka da kowane irin sashe na jikin ɗan adam kuma ƙwaƙwalwa ita ce take fassara dukkan abin da ya faru wala Allah abin da ka gani ko kuma abin da aka gaya maka kaji wato abin da nake so in ce shine wannan martanin da mutum zai ji zai yi gudawa din ba wai sai lallai misali ya ga abin tsoro ne a gabansa ba ko misali ya ga dan fashi da makami da bindiga zai harbe shi ya ji zai yi gudawa ko kuma a gaya masa ta kunne ko wani ma ko kamshin ko kuma warin abu ma ya shaƙa wanda ya kai ga kwakwalwan ta fassara shi a matsayin hatsari yana iya kawo ga fitar da wasu sinadarai daga jikin wannan a hanji din saboda saƙon da ƙwaƙwalwa ta aika ma wannan hanji din wanda wannan sinadaran da suka fita shine zai a turanci ana kiran su chemicals ko kuma neurotransmitters wannan sinadaran su ne za su kai ga a samu yanayin da bayan gida ko ruwa sai ya karu a cikin hanji sannan mutum ya ji yana so ya fitar da shi a nan take saboda ka bai da nasaba da wata cuta ko kuma wani ciwo a cikin mutum kenan a inda ya faru ta wannan yanayi ne na an baka labari ko kuma ka ji da kunnenka ko kuma ka gani da idanunka ko kuma ka shaƙi abin da hancinka to wannan ba shi da alaka da wata cuta to amma idan mutum ya zama na yana cikin diman da'iman yana cikin wani tunani na tashin hankali na ɓacin rai kuma ya dinga yawan samun wannan ciwon gudawa din to wannan za a iya cewa yana da alaka da wannan cutan anxiety din wanda likitocin kwakwalwa sukan buƙaci su duba shi wannan zaka samu abu ne wanda yana tafiya tsawon shekaru ba wai na lokaci ɗaya ba amma kan samu bambanci a tsakanin mutane e, ta yadda za a samu mutanen da wani abun firgici ba ya ɗaga musu hankali har ya sa su yi gudawan da kuma mutanen da da zaran sun ga wani abu ko sun ji wani abu Eh, za su shiga irin wannan yanayi? Eh kwarai da gaske wannan haka yake akwai bambanci wato dukkan mutane halittansu ba ɗaya ba ne. Duka abu abin da zai iya tayar da ma wani hankali wani ma in ya ganshi dariya zai yi saboda haka ana samun wannan bambancin. Akwai wata shawara da zaka bai wa mutane yayin da suka tsinci kansu a irin wannan yanayi na samun wani labari ko kuma ganin wani abu mai daga hankali? Nitsuwa shine babban shawara ya kasance duk lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wani yanayi ya tsaya ya nitsu tukunna. ya fuskanci shin menene wannan abu daga ina ya fito yaya yake wani irin hatsari ne ya kawo shi gare ni amma watukar duk abin da ya zo gare ka a matsayin ka dan adam ka ɗauka kawai to wannan lahira ne ta zo ko kuma a'a na shiga uku ba da zan yi to dole za a iya samun yanayin da dan adam zai samu wannan saƙon daga kwakwalwa zuwa shi hanji wanda zai nuna firgita da fitar da waɗannan sinadaran da ƙoƙarin fitar da bayan gida ko fitsari ko kashi a jikinsa. Ta dokta muna godiya da amsa waɗannan tambayoyi. Kuma da lana godiya. watsi da ni iyakaci su saka ni in sha wuya madalla nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniya da ya haɗa mana sautin shirin hassan alhassan silija abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.